بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل فسر للتافه حسن المسلم لدكتور سعيد القحطاني yau za mu yi majalasi ko darasi na biyu insha Allah darasin da ya gabata mun fassara addo'in tashi daga bacci wanda ya kamata a ce mun haddace su da kuma addo'in sa tufafi addo'in tashi daga bacci guda hudu alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur da kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري da kuma ayoyi na ƙarshe guda goma daga cikin wato na suratu ayoyin ƙarshe guda goma a cikin suratu ali imran daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa ga ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun sannan wayannan addu'o'i guda hudu muka ce duk wanda ka dauka kai yayi ko da kwaya ɗaya kai kokari ka haddace in ka tashi daga bacci sai ka karanta in ka haddace biyu za ka iya yi duka ko uku za ka iya yi duka ko wata ran kai wannan gobe kuma kai wannan almuhimmu dai ya zama na abin da ya fara fitowa daga bakinka bayan ka tashi daga bacci shine zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sannan za ka sa tufafinka kuma alhamdulillah allazi kasani hadha sauba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ka karanta ainihin wannan addu'a din in kuma sabon tufafi ne Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi Asalu من خيره wa ما ma له lahu wa من شره وشر ما wa له sannan daga nan kuma in ka sake sawa sai kai wacce addu'an ta baya ita ma sai ka haddace duka guda biyu ko kai kokari ka haddace ko da ɗaya ne na sa tufafin ran da ka samu sabon kuma sai ka ɗauko hisnul in ka kana dubawa kana karantawa in baka iya haddacewa ba in mutum kuma ka gan shi da sabon tufafi ko ka ce masa tubli wa yukhlifu Allah ta'ala ko kuma ka ce ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan to za mu tashi ma yaqulu idza wa ba'a bahu. babin da ke bayanin abin da mutum zai faɗa in ya zo ajiye tufafinsa wato in ka zo ka cire riganka za ka ajiye me za ka ce abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. daga hadisin tirmidhi da waninsa wanda albani ya inganta shi cikin irwa'ul ghalil da kuma sahihul jami' in ka zo ajiye rigan ka zaka ce bismillah bismillah sai ka ajiye in ka faɗi haka to ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shaydan bare zai sa rigan ba kai kuma ka zo ka dura ta kasa kuma na taɓa ba ku ka'ida cewa duk abin da aka ce ayi yi bismillah to bismillah kawai za a ce nuna cewa za a karisa a ce ar rahim ba a cewa bismillahir rahmanir rahim har zuwa karshe sai in dalili ya nuna hakan za a faɗa amma duk inda aka ce kai bismillah in za ka yi abu to bismillahi haka sunna ta tabbata bismillahi neman albarka ne da sunan Allah idan za ka zaka fara karatu kace bismillahi kana nufin abda'u qira'ati bismillah ina fara karatu na da sunan Allah idan zaka shiga masallaci kace bismillah ka nufin ina shiga masallaci da sunan Allah adkhulu bismillah in tufafin ka zaka aje sau biyu bismillah ina aje tufafina da sunan Allah kawai sai kace bismillah ba sai kace ina ajewa ma ma'ana kana neman albarka sunan Allah subhanahu wa ta'ala ka aje tufafin ka Allah ta'ala ya tsare maka shi wannan shine addu'an ko zikirin aje tufafi sannan na gaba dukulil khala addu'an shiga ban daki addu'an shiga ban daki bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan hadishin allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wato hadishin bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadishin, amma bismillahi kuma hadisin tirmidhi kuma shi ma ingantaccen hadisi ma'anar addu'an bismillahi da sunan Allah nake shiga ban ɗaki Allahumma inni a'udhu bika min al ya Allah ina neman tsarinka daga shaidanu ko daga sharrin shaidanu maza wal khaba'is da kuma sharrin shaidanu mata al-khubuth jam'u khabith al-khaba'is jam'u khabitha so da haka idan ka zo shiga ka yi bismillah sannan kuma ka nemi tsari daga aljani maza da aljani mata in kai wannan addu'an ubangiji ala zai kare ka daga sharrin shaitan zai kare ka daga sharrin aljami ta zo a riwayan tirmizi hadisin sayyidina ali yace satru ma baina ayuni satru ma baina ayuni jinni wa aurati bani adam idza dakala ahdukum alkhalaa idza dakala ahduhum alkhalaa an yaqula bismillah wato kariya tsakanin idon aljani da al'auran dan adam shine in ya shiga ban daki ya ce bismillah in ka ce bismillahi to kuma ka nemi kariya daga aljani bai zai kalli al'auran kai cutar da kai ba ka nemi tsari daga aljani kuma ubangiji ta'ala zai kare ka shi yasa zaka fara da bismillah hadisin sai na ali wanda imam tirmidhi ya rawaito amma hadisin allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wannan hadisin hadisin Anas bin Malik ne da waninsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai shiga ban daki yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin shaytanu maza da kuma shaytanu mata ko ka ya tabbata a aikin manzala sa suma yana yin wannan addu'a sunna qauliya kuma ta nuna ka kara da bismillah ka ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith in kai haka to ubangiji ta'ala zai kare ka daga sharrin shaytanu saboda bandaki matattaran shaytanu ne matattaran aljani ne sai su cutar da kai in baka addu'a kana shiga ko baka bismillah ka shiga amma in ka yi to ka nemi tsari daga aljanin kuma ubangiji ta'ala zai kare ka insha Allah wani ita ce addu'an shiga ban ɗaki kar kai wasa da ita mutane da yawa sun shiga ban ɗaki su kalau amma kuma sai fito da su akai wani sai an balla kofan kawai aljani ya buge shi sai ka sai ka ji gaba ɗaya jikinsa ya sake ya faɗi kawai sai a ce hawan jini ne aljani ne yake buge mutum din shikenan sai ya zama gaba ɗaya gabansa ba za su yi amfani ba Shi shine abunan garsa kenan da fulatanci ko paralyze saboda haka in mayan kana addu'an nan insha Allah sai Allah ya kare ka insha Allah wato ban ɗaki matattaran aljani ne in za a shiga nemi tsari daga aljani addu'a ta gaba du'aul khuruj min al khala addu'an fita daga daga ban ɗakin in ka zo shiga ga abin da zaka ce ko mun karanta a karatuttukan mu da muke na abun nan na misbahu sali cewa zaka gabatar da kafan dama abun nan kafar hagu in zaka shiga ban daki in zaka fita kuma kafar dama ka gabatar to bayan kai addu'a a lokacin shiga to lokacin fita kuma zaka ce ngufranak ngufranak ma'anansa ina neman gafaranka wannan masdaru ne ya nubu mana ba ai ai atlubun ngufranak ina neman gafaranka ya ubangiji haka in ka zo fita in ka fita daga banɗaki haka za ka faɗa wani ya tabbata hadisin aisha radiyallahu anha ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya fito daga banɗaki wurin ba haya sai ce ghufranak ya allah ina neman gafaranka wani ita ce ban fita daga banɗaki ba ta da tsawo ko ba ta da tsawo wasu sun kara da alhamdulillahi allazi azhaba anni la'aza wa afani amma hadisin bai inganta ba hadisin da'ifi ne amma ma'anan sa ko mai kyau alhamdulillah zai arhaba anni al'adha na gode wa Allah da ya tafiyar da ya tabbatar da kazanta daga barina wa afani kuma ya bani lafiya don da za a bar kashi a cikin ka ka kasa yin ba haya da sai ka zama lafiya kenan sai ka shiga tashin hankali baka da nisuwa hayan kazanta ne in ka fidda shi ko fitsarin kazanta ne in ka fitar ka fidda kazanta to amma wannan hadisin bai inganta ba wanda ya inganta shine ghufranak gufranak ko gufranaka ma'ana ina neman gafaranka in ka faɗi wannan kawai ya isa wannan hadisin shi ma ashabu suna suka ruwaito shi sai nasa'i kawai shine bai ruwaito shi ba nasa'i kuma ya ruwaito shi a cikin amalul yomi wal laila amma bai fito da shi cikin sunanun nasa'i ba hadisi ne kuma ingancicce na gaba azzikiru qabla alwudu zikirin da ake kafin alwala in za ka yi alwala bayan niyan da ka a zuciyarka za ka ce bismillahi na fara alwalata da sunan Allah wannan kuma ya zo a hadisin abu sa'id al-khuduri ya ce la wudu liman lam yazkur ismallahi alayhi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba lokacin da zai alwala ina nufin babu alwala mai cikakkiyar falala amma akwai alwala ingantacciya sai dai falalanta bai cika ba tunda baka yi bismillahi ba amma alwalan ta yi mustahabi na yin bismillah hadisin wasu malamai sun da'afa shi amma wasu malamai kuma sun inganta shi daga cikin wanda suka inganta shi akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi hadisin Abu Dawud ne da Ibn Majah da kuma Imam Ahmad a cikin Musnad hadisi ne Hasan an har hada hanyoyinsa sai ya zama Hasanun li ghairihi za iya kafa hujja da shi kace bismillah in ka zo yin alwala sannan sai na gaba a zikiru ba da alfaraki min alwudu zikirin da ake bayan an gama alwala in ka gama alwala kuma akwai zikiri shi ma su kuma ga sunan da yawa sun kai kala uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi daga ciki akwai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan imam muslim ya ruwaito wannan hadisi daga hadisin uqbatu bin amir al-juhani kan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya alwala yayi wannan addu'an za a bude musu za a bude masa kofofin aljanna guda takwas a ce ya shiga ta kowace kofa ya ga dama in ka gama alwala kai wannan ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan na shaida cewa annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzonsa ne shine fassaran addu'a ba wanda bai iya ta ba ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ka gama alwala kai wannan za a bude maka kofin aljanna takwas a ce ka shiga ta kowace kofa ma'anansa wannan addu'an tana kai mutum aljanna za ta zama sababin shiganka aljanna ta kowace kofa ranar alkiyama kuma ba wahala kuma ba wahalan haddacewa shahararriyar addu'a ce wanda ita ce addu'a ta farko wanda addu'a ce ingantacciya wanda imam muslim ya ruwaito hadisi sai addu'a ta biyu Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan kuma ya tabbata daga hadisin Umar bin Khattab wanda shi kuma Imam Tirmidhi ne ya ruwaito kuma hadisi ne ingantacce wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alwala ya kyautata alwalan sannan sai yi wannan addu'an ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai kara da allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin in yayi haka za a bude masa kofofin aljanna guda takwas ya shiga duk ta kowace kofa ya ga dama kenan muslim bai ruwaito wannan addu'a ta ƙarshen nan ba ya ruwaito zikirin farko tirmizi kuma ya ruwaito da zikirin da kuma addu'ar gaba ɗaya haɗe saboda haka kenan zaka iya haɗewa gaba ɗaya bayan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka kara da allahumma ja'alni minat tawwabina ya allah ka sanya ni daga cikin masu tuba wa ja'alni minal mutatahhirina kuma ka sanya ni daga cikin waɗanda suke masu tsarki shine fassaran addu'a ka sanya ni daga cikin attawabin masu yawan tuba masu yawan istighfari sannan ya daga cikin kuma masu tsarki wayanda suke tsarkaka daga najasa da kuma daudan shirka da bidiya da bokanci da camfe-camfe da tsubbu da sauransu wato ka kasance cikin masu tsarki na zuciya da kuma masu tsarki na zahiri ce na jiki ko tufafi tsarki na baɗi da na zahiri sai kai wannan addu'a amma waj'alni min ibadika salihin wannan bai inganta ba wasu sun ƙara in kace Allahumma ja'alni min tawabina tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina waj'alni min ibadika salihin to waja'alni min ibadika salihin bai inganta ba iya wannan da mala ya kawo shine ya inganta So da wannan littafin shi ya zabo addu'o'in da suka inganta ne a sunna duk wanda ba'ifi ne sai kauce masa bai zai kawo shi na fatan mun bayyana wanda bai samu wani malami ya inganta ba to bai zai kawo daga cikin malamin hadisi da haka kenan ka yi zikiri sannan ka haɗa da wannan addu'a kenan wannan son samu ba wai zaka zaɓi ɗaya ne daga cikin biyun nan kai ba a haɗa su gaba ɗaya zaka yi kana gama alwalanka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin sai ka tsaya iya to da haka wannan addu'a ɗaya ne duk da cewa malam ya riba ta biyu amma yana so ya bambance hadisin muslim ne da kuma hadisin tirmizi shi yasa ya riba ta amma in ba haka ba tirmidhi ya ruwaito ta a hade na fata mun fahimta addu'a ta biyu ita ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan addu'an kafaratul majlis ko amma kuma mai alwala ma yana yin ta za mu zo kan kuma wanda ne zauna ya hira shi ma akwai bukatun yayi wannan addu'a ne wannan addu'an nasa'i ruwaito shi ya ruwaito wannan hadisin cikin amalul yawmi wal laila ba cikin sunan sa ba yana da wani littafi amalul yawmi wal laila kuma albani ya inganta cikin irwaul ghalil daga hadisin abu sa'idin al-khuduri yace duk wanda ya alwala sannan yace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik za a rubuta wannan kalman a cikin wata takarda a nade takardan a kulle ta sai an zo ranar alkiyama a buɗe za a sa a ƙarƙashin al'arshi ba abun da zai karya wannan takardan ko ya karya abun da aka naɗe takardan da shi har zuwa tashin alkiyama kuma da ya zo a hadisi saboda haka addu'a ga tana subhanakallahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji wa bihamdika da kuma yabonka ashhadu an la ilaha Allah. ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu an bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilaika ina komawa zuwa gare ka shine fasaran addu'an ka tsarkake Allah daga dukkan wata siffa ta tawaya shine subhanaka allahumma wa bihamdika kuma ka siffanta da dukkan siffa na yabo shine ma'anan tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji baka siffantuwa da kowace irin siffa ta tawaya ko ta aibanta wa bihamdika da kuma yabonka ma'ana ka siffantu da siffofi na kamala sai kuma ka kawo kalman tauhidi na shaida ba an bauta da gaskiya sai kai sannan sai ka kaskantar da kanka kuma ka nemi gafaran zunubanka astaghfiruka ina neman gafaranka wa tubu ileka ina tuba zuwa gare ka ina komawa zuwa gare ka shikenan ka nemi gafaran zunubai to duk mutumin da ya haka za a ɗauki wannan a rubuta ta a cikin wata takarda a je a rufe takardan a naɗe ta da wani abu ba abun da zai karya ta sai ranar alkiyama za a je a buɗe a ɗaukaka darajanka da shi to wannan addu'an ita ma ya tabbata ana karanta ta bayan alwala in ka ga dama kai wacce ta farkon in kaga dama kai ta karshen nan ko kuma duka ka hada su ko yau kai wannan gobe sai kai wannan ka dinga caccanjawa haka malamai sunna suka ce duk inda zikiri ya zo kala biyu ko kala uku to ka dinga canji kar ka rike kwaya ɗaya kawai haka shi yafi yau in kai wannan gobe kai wancan jibi don ya ya nuna manzon Allah yau in yayi wannan gobe wani yake yi ko in yayi yana ƙara yin wani daga ba sai sake yin wani sai bar wannan sai ci gaba da wannan haka yana canji in kuma ka rike ɗaya ma ba kai laifi ba in kuma ka haɗa duka ma ka yi ƙoƙari za ka iya haɗawa gaba ɗaya amma yau kai wannan gobe kai wancan haka shi ya fi sannan sai zikiro inda al min almanzil manzil wato duk wayannan adoyi ne takaitattu wanda zaka iya haddace su insha Allah sai zikiri lokacin da ko mutum zai shiga gida lokacin da mutum zai fita daga gidansa ina ji masallaci zai tafi yi. tun da ya alwala kam ka tashi daga bacci ka yi addu'an bacci da ka tube riganka yanzu ka tashi kuma ka cire wanda ka sa ka yi bishimilla ka ajiye ka zo sa tufafi ga irin addu'an da za ka yi sannan sai maganar shiga ban ɗaki ya yi don ya tashi daga bacci yana bukata ya je taɓa ruwa sai aka koya maka addu'a mai taɓa ruwa sannan sai alwala yanzu mai rage maka ka fita daga gidanka ka tafi masallaci shi yasa ma ne jeranta su a haka shi yasa ake ce musu amalul yawmi wal laila aikin yini da dare an fara da yinin za kare kuma da daren azzikir wa inda khuruj min almanzil zikiri yayin fita daga gida in za ka fita daga gidanka ya kamata ka faɗa gashi nan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah wannan kuma ya tabbata a hadisin Abu Dawud da Tirmizi kuma ingantaccen hadisi ne wannan hadisin ma'anansa bismillahi ina fita da sunan Allah daga gidana tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wato na bar gidana na bar wa Allah gidana na dogara ga Allah shi zai tsare min iyalaina lokacin da ka zo fita ka fita da sunan Allah ka neman albarka wajen fitanka kuma ka dogara ga Allah wurin fitan ka bar wa iyalinka Allah ya kare maka iyalinka ka bar wa Allah kai ma fitan da kai kai tawakkali ga Allah Allah ya kare ka sannan sai ce wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billahi sai da taimakon Allah ba wata dabara da zaka iya kaucewa wani sharri sai in Allah ya taimake ka baka da karfi da zaka iya aikin wani alkhairi sai idan Allah ta'ala ya taimake ka shine ma'anan wannan addu'a wannan addu'a ta da muhimmanci bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah in zaka fita daga gidanka kai kokari ka haddace wannan addu'a ta tabbata hadisin Anas hadisin da Abu Dawud ya rawaito da Tirmizi Anas bin Malik yace idan mutum ya zo fita daga gidansa ya faɗi wannan addu'a idan ya faɗi wannan manzala sa sama ne ya faɗa yace idan mutum ya zo fita daga gidansa ya faɗi wannan addu'an to sai a ce masa hudita wa kufita wa waqita hudita sai a ce Allah shiryar da kai wa wa kufita Allah ya kare ka wa Allah ya tsare ka wato fi'li madi ne da ma'anan addu'a kamar ma a ce an karbi addu'a ne tunda aka zo da shi da fi'ili wanda yake nuna cewa an yi abun hudita an shiryar da kai wa kufita an tsare ka wa an kare ka mana Allah ya shiryar da kai ya kare ka ya kuma tsare ka daga dukkan kowane irin sharri haka za a faɗa idan mu yi wannan ko mala'iku ko ubangiji ta ala ya faɗi wannan to idan ya yi haka ɗin, mazala ta sama sai ce sai shaidanu gaba ɗaya sai su kauce masa duk shaidanu masu cutar da mutane in kai wannan addu'an bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah duk shaidanu sai su kauce wanda za suna son su cutar da kai idan suka kauce sai ɗaya shaidan wani daga cikin shaidanun sai ya ce kaifa kaifa laka bi rajulin hudiya wa kufiya wa wuqiya ya ka iya da mutumin da Allah ta'ala ya shiryar da shi ya kare shi ya tsare shi zaka iya cutar da shi ne haka shaidanu suke gaya wa su in kai wannan addu'a bangiji ta'ala zai kare ka kuma shaidan ya tashi ya ce ai ba yinda kuka iya da wannan mutumin ku hakura kawai don Allah ta'ala shiryar da shi yayi zikiri kan ya zo fita sannan ya kare shi kuma me zaka iya yi saboda haka sai su ce sai shaidanun gaba ɗaya sai su kauce su bashi aljani duk su kauce su kyale ka to kaga yana da muhimmanci ka haddace wannan addu'a in ka zo fita daga gidanka domin neman kariyan ubangiji subhanahu wataala kuma insha Allah Allah zai kare ka ba ta da wahala addu'a ba bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah kar ka manta kuma ka dinga yi lokacin da ka zo fita daga gidanka ai ka zo eh ka zo fita daga gidanka sannan addu'a ta biyu اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي wannan shi ma addu'an fita daga gida ne addu'an da ashabu sunan suka ruwaito wato abu dawuda da tirmizi na nasa'i da ibnu maja kuma hadisi ne wanda yake ingancacce daga hadisin ummi salma ta ce manzon allah sassama in ya zo fita daga gidansa ko daga gidanta ta ce to gidan manzo Allah sarsa kenan domin matarsa ne ta ce in ya zo fita daga gidanta to yakan daga idonsa sama sai ya faɗi wannan addu'a اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل alayya. ga ma'anar addu'an nan Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman ka an azilla in bata ma'ana ka kare ni daga bata au uballa ko in badda wani ka kare ni kar in je in badda wani au azilla ko in zami in je na aikata sabon Allah azilla in zami da zayun au uzalla ko azamar da ni wani ya je kautar da ni daga tafarki madaidaici ya sani in je ninga sabon Allah Allah yana neman tsarin ka daga wannan ko ni in zami da kaina ko ni ya zamar da ni daga tafarki madaidaici au azlima ya Allah yana neman tsarin ka da in zalunci wani ya Allah karka sa in zalunci wani in na fita au uzlama ko kuma a zalunce ni ya Allah karka bari wani ya zalunce ni au a jahala ya Allah kada ka bari na yi wa wani wauta shine jahilci in je in cutar da wani shine wauta ko ka zagi wani ko ka gaya masa baƙaƙen maganganu ko makamancin wannan au yi juhala alayya ko kuma a zalunci abin nan amini wauta wani ya zo ya ci min mutunci ya zage ni ya walakanta ni Allah ina neman tsarin ka daga wannan wanda ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ya zo fita daga gidansa kaga addu'an nan ta da muhimmanci ya Allah ina neman tsarin ka daga in bata ko in batar ko in zame in bar tafarkin ka ko kuma in zamar da wani ko in zalunci wani ko a zalunce ni ko na yi wa wani wauta in cutar da shi ko kuma ni a mini wautan a cutar da ni a cikin mutunci Allah ka kare ni daga wannan wannan yana da muhimmanci sai ka je ka fita ka dawo lafiya baka bata ba baka batar ba baka kauce hanya ba baka baka kawar da wani daga hanya madaidaici ba baka zalunci wani ba wani bai zalunce ka ba baka yi wa wani wauta ba kuma wani bai maka wauta ba in Allah ya amsa addu'ar ka har ka je ka dawo baka da damuwa to ne ita ma addu'an fita daga gida ne ko kai waccar ko ka yi wannan ko kuma ka haɗa duka biyu ko wata ran kai wannan wata ran kai wannan duka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya zo da fita daga gida addu'a ta gaba azzikiru inda dukulil manzil sai zikiri lokacin da zaka shiga gidanka kuma yanzu ka fita kuma zaka shiga to in ka zo shiga ya zaka yi in ka zo shiga ya zaka yi sai ya ce bismillahi walajna wa bismillahi farajna wa ala rabbina tawakkalna thumma yusallim ala addu'ar ita ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna shine iyakacin addu'a wannan ya tabbata daga hadisin abi malik al-ash'ari wanda wannan hadisin abu da ya ruwaito shi albani ya za'afa shi shek bin bas kuma ya inganta shi ya ce hadisi ne hasan shi sa Dr. Sa'id Al-Qadani ya kawo shi a cikin wannan littafin saboda Sheikh bin Baz ya inganta shi duk da cewa Albani ya za'afa shi Ya ce hadisi hasan ne kenan yarin jayar da ingantawan wato ainihin al'allama bin Baz akan za'afawan shi Sheikh Nasiruddin Albani amma asalin hadisin hadisin Abi Malik Al-Ash'ari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza walajar rajulu baitahu in mutum ya shiga gidansa falyakul ya ce allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji sannan sai ya faɗi wannan addu'a allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala wa ala allahi rabbina kalna allahumma inni as'aluka khairal mauliji ya allah ina roƙonka mafi alkhairin mashiga wa khairal makhraji da mafi alkhairin mafita bismillahi da sunan Allah nake shiga bismillahi walajna da sunan Allah muke shiga shiga gidan kenan wa bismillahi kharajna kuma da sunan Allah muka fita dama wurin fitan ka bismillah wa ala Allah rabbina tawakkalna ko mun dogara ga Allah ubangijinmu a bisa Allah ubangijinmu muka dogara ba mu dogara da kowa ba sai ga Allah mahaliccinmu wannan ita ce addu'a idan kai wannan addu'an ka shiga sai ce summa sallimu. summa liyusallim ala ali inji manzo Allah sama sannan sai ya sallama wa iyalansa kada kuma ka ce a ah, to ai gidana ne ba sai na yi sallama ba a ah, to ka san halin da zaka same su saboda haka bayan yi addu'an kuwa sai ka ce assalamu alaikum sai ka yi sallama duk wacce bata kimtsa ba ta kimtsa in yin wani abu na laifi maza maza a buya kar ka gani a tattare duk abin da bai kamata a bashi a fili wanda in ka zo ka gani za ka yi faɗa ba shine amfanin sallama kai assalamu alaikum ka dan jira kaɗan kaga yin akwai wani abu da ba a son ka gani maza maza za a tattara shi sai ka shiga gidanka lafiya lau amma in kana shiga kai tsaye to za ka shiga da fushi wata ran ranka zai ɓaci za ka ga abin da ba ka so sai ka zo ka ga kace-kace ko an yi wani abu wanda bai kamata ba ko ana yin wani abu wanda bai kamata ba ko ka zo ka same su ba a irin siffan da ya kamata ka same su ai shi yasa Manzala Allah ya ce idan mutum ya yi tafiya kar ya dawo gidansa cikin dare ya dawo da rana don kar ya zo ya gani wa idonsa abun da ba kyau sai ya dawo da rana rana na idan Allah abun nan menene ake cewa ido na ganin ido to a daɗin lokacin ba waya bare ka buga waya ka ce ina dawowa sai ka zo ka samu iyalinka da wani in baka yi sa'a ba <laughs> ga gara ka dawo da rana baka san me ya faru da daddare shine abun da ake tsoron abun da baka gani ba kuma shikenan baka da matsala a kansa ba an ce ba ne, amma dai don tsoron karka gani wa idonka abinda baka gani ba kuma baka me ba bata maka rai bai dame ka ba shi yasa manzo Allah ya ce kar mutun ya afka iyalansa da daddare kai tafiya cikin dare kawai sai ka da in ka samu wani a gidanka fa sai ka zai baci ka bari sai da rana Allah ya kiyaye amma yanzu zamanin waya ne ko ko karfe ukun dare sai kai waya yanzu mun shigo tasha mun iso tasha ko muna hanya to kaga duk abin da bai kamata ba za a nisanta mai gidan da shi ba za a yi da a yi shi ba shikenan kamar ma ka sauka da rana ne amma dai wannan kuma baya kau da cewa sunna din ya zama da ranan da daddaren kuma in ka yi waya ka gaya musu sun kimtsa to wannan babu laifi ka shigo da daddaren sai dai ya fi kyau a ce da rana in ka shigo da daddare ma ka ji wani wuri ka sai washe gari da rana ka shigo gidanka shi yasa ce sun mali sallim ala ali kai wa iyalinka sallama don kar ka je ka ga abin da bai kamata wannan ita ce addu'an shiga daga abin nan shiga gida wanda wasu malamai sun inganta hadisin wasu kuma sun za'afa shi du'a'u zahabi ila masjid addu'an tafiya masallaci addu'an da ake yi a lokacin da ake tafiya masallaci ga ta doguwar addu'a اللهم اجعل اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وجعل في نفسي نورا وعادم لي نورا وعذم لي نورا وجعل لي نورا وجعل لي نورا اللهم أعدني نورا وجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وحبلي نورا على نور تتي addu'an tafiya masallaci ta zo a hadisai guda uku hadisi abdullahi ibn abbas lokacin da ya kwana a ɗakin khalarsa maimuna wato ya findonsa ya ji manzala sa sa yana wannan addu'a hadisi ne wanda bukhari da muslim sun ruwaito dogon fassara hadisi shine Allahumma ja'al fi qalbi nuran ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata hasken imani kenan da shari'a wa fi lisani nuran ya Allah ka sanya haske a harshe na hasken imani da shari'a ba za ka dinga maganganun banza ba in Allah ya sa hasken imani a zuciyanka ba za ka sa shirka a zuciyanka ko su bidiyoyi ko tsafe tsafe in ya sa maka haske a harshenka na shiriya babu faɗan baƙaƙen maganganu ko munanan kalmomi ko kalmomi na shirka sannan wa fi nuran Allah ka sanya haske a jina kar ya zama ina jin barna wa fi basari nuran ka sanya haske a idona kar in dinga ganin barna wa min fawqi nuran ka sanya haske a sama na ma'ana ka kare ni daga sama wa min tati nuran ka sanya min haske daga ƙasa na wa an yamini nuran ya Allah ka sa haske a gefe na wa an shimali abin nan dama na haske wa an shimali nuran Allah ka sanya haske a ta hagun dina sama da ƙasa dama da hagu ko ina ya zama akwai haske na imani wa min amami nuran Allah ka sanya haske a gabana wa min khalfi nuran ya Allah ka sanya haske a bayana aljihatu sit kenan su ake cewa aljihatu sit bangarori shida kowa yana da su duk wani abu mai jiki yana da su sama da kasa dama da hagu gaba da baya duk wani abu wanda jiki ne yana da shi ko handset din nan da kaje shi yana da sama da kasa da dama da hagu da gaba da baya kaga ko kariya kenan ko ta ina ko ta zama hasken imani da shari'a ya ya dabaibaye ka sannan bai tsaya a nan ba sai ce waje alfi nafsi nuran Allah ka sanya haske a cikin raina raina ma ya zama haske ne gaba ɗayansa sannan wa'azim li nuran ya Allah ka girmama mini haske wa'azib li nuran ka girmama mini haske kusan duk ma'anan su ne wa'azim ka girmama azim kai ta girmamawa girmamawa ya maimaitu na haske wajal fi asabi nuran Allah ka sanya haske a cikin jijiyoyin jikina wa fi lahmi nuran Allah ka sanya haske a cikin naman jikina wa fi dami nuran Allah ka sanya haske a cikin jinin jikina wa fi sha'ari nuran Allah ka sanya haske a cikin gashin jikina da kai da sauransu wa fi bashari nuran Allah ka sanya haske a cikin fatar jikina me rage babu komi da ko ina haske kawai Wani ita ce riwayan wato ainihin bukhari da muslim sannan sai kuma riwayan wannan ta kara riwayan tirmizi sai ta kara da allahumma Allahumma ja'alli nuran fi qabri ya Allah ka sanya mini haske a cikin kabarina wa nuran fi izami Allah ka sanya mini haske a cikin kashina ko ta ina haske wannan riwayan Tirmidhi ta ƙara da wannan riwayan Bukhari a cikin Adabul Mufrad Mufrad ba cikin abun nan ba Sahih Bukhari ba wanda Albani ya inganta shi ya ƙara da cewa wazidni nuran ya Allah ka ƙara mini haske wazidni nuran ka ƙara mini haske wazidni nuran ya Allah ka ƙara mini haske sannan sai ibnu hajar kuma cikin fatul bari yace manzala sama yana ƙarawa da wahabli nuran ala nurin yace kuma wanda ya ruwaito shi shine ibnu abi asim a cikin littafin addu'a wani littafin sa addu'a so da haka wahabli ya Allah ka bani nuran haske ala nurin a bisa haske wani ita ce addu'an in zaka tafi kuma masallaci ka yi alwala ka fita daga gidanka yanzu masallaci ka dosa kenan sai kai wannan addu'a don ka zo shiga masallacin kuma akwai kuma addu'an da ka yi saboda haka sai du'a dukhulil masjid addu'an shiga masallaci أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وأنا أدعان abu dawud ya ruwaito ta ingantaccen hadisi ne hadisin abdullahi bin amr bin al-as yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga masallaci yana faɗan wannan addu'a kuma yace duk wanda ya faɗi haka sai shaidan yace hufiza minni al-yawmi shaidan sai yace to ayan kare shi duk wannan yinin ban isa in cutar da shi ba ka zo shiga masallaci da asuba kai wannan addu'a sai shaidan yace to ayan riga an kare shi daga gare ni dukkan abin da ya rage na wannan yini ba yanda za a yi cutar da shi addu'ar ita ce a'udhu billahi al'azimi ina neman tsarin Allah mai girma wa bi wajhihil karimi ina neman tsarin girma da zatinsa mai girma fiska mai girma duk ne wa sultanihil qadimi da kuma wato sa daɗaɗɗe mulkin Allah subhanahu wataala daɗaɗɗe ba ne yanzu ba wanda bai da farko kamar yadda zatinsa bai da farko tuntunin Allah mai sarauta ne ba wai da bai da shi daga baya sama ba wannan mutane ne da kai ba sarki bane yanzu ka zama sarki ko dai kai da ba shugaba bane yanzu ka zama shugaba an jima kuma zaka zama ba shugaban ba saboda haka ina neman farin Allah mai girma da fiskansa madaukakiya da ainihin sarautansa da ɗaiɗe mina shaitanin rajim daga sharrin shaitan abun jefewa ko abun nisantawa daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da haka in ka zo shiga masallaci sai kai wannan addu'an ka bi Allah subhanahu wataala sannan kuma ka nemi tsari daga sharrin shaidan don zai iya shiga cikin masallaci ya shiga cikin zuciyanka je ta sa maka wasu ya lalata maka sallah sai hana ka kushu'i a cikin sallanka ba za ka dinga halarto da cewa kana ganawa ne da ubangiji subhanahu wataala sai ka dinga wasu tunane tunane kawai har ka gama sallan ka ba za ka ji daɗin sallan ba ba za ka samu hasken da ake samu na sallah ba to amma an ka nemi tsari daga shaidan to ai shaidan sai ce to kuma wannan yinin kan gaba ɗaya ba ni da rabo a wurinsa sai kauce maka kawai sai ka samu me wannan falala daraja da ake samu na lokacin da aka fuskanci ubangiji ta ala ake ganawa da shi a'udhu billahi al-azimi wa biwajhihi al-karimi wa sultanihi al-qadimi min ash rajimi in ka zo da ka shiga masallaci sai addu'a ta biyu bismillahi was salatu was salamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik wannan kuma ya zo daga hadisin abu usaidin manzala ta ce idan mutum zai shiga masallaci ya ce addu'ar kuma ibn sunni ya ruwaito wani bangaren abu dawud ya ruwaito wani bangaren imam muslim ya ruwaito wani bangare na addu'a idan ka ce bismillahi wassalatu ibn sunni ne ruwaito wassalamu ala rasulillah riwayan abu dawud allahumma aftali abwaab rahmatik riwayan wato muslim riwayan muslim dukkanin su hadisai ne ingantattu sai ka ce bismillahi ina shiga masallaci da sunan Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira ko kuma ɗaukaka da aminci ya tabbata akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai masa salati ka fara da sunan Allah ka masa salati sannan sai kai addu'a Allahumma ftahali abwaab rahmatik ya Allah ka bude min kofofin rahamarka ka bude min kofofin ramarka lokacin da ka zo shiga masallaci ka za ka sai dai za ka gabatar da kafar dama in ka zo shiga masallaci sabanin ban daki kafar hagu ake gabatarwa to wannan addu'o'in duk wanda kai yayi in ta farkon kai yayi in ma ta biyun ne yayi ko kuma ka hada ko kuma wata ran kai wannan wata ran kai wannan za ka iya haɗa a'udhu billahi al'azimi wa biwajhihi al-karimi wa sultani al-qadim min ash rajim sai ka ce bismillahi was salatu was salamu ala rasulillah allahumma aftali rahmatik ko kuma in ka faɗi ta farkon yau gobe kuma in ka zo sai ka faɗi ta biyu bismillah was salatu was salamu ala rasulillah allahumma aftali rahmatik ka shiga da sunan Allah ka yi wa manzon Allah salati sannan kuma ka nemi Allah buɗe maka ƙofofin rahmasa wannan ita ce addu'an shiga masallaci ka haddace ta sai du'a'ul khuruj min masjid addu'an fita daga masallaci ita kuma bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik allahumma asimni min ash-shaytanir rajim wannan addu'an ita ma kashi fudu aka ruwaito ta ita kuma kashi fudu bismillahi wassalatu ita ce riwayan Ibn sunni والسلام على رسول الله إتتي رواية أبو داود اللهم إني أسألك من فضلك رواية إمام مسلم اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم إتكما رواية ابن ماجه دكا نيسو سن إنتا سو داكا سيكا حديث غبادئة كيسو كحديث غبادئة حديث أبي أسيد in ka zo shi fita daga masallaci bishimillahi da sunan Allah nake fita wassalatu wato ɗaukaka wassalamu da aminci amincewa daga dukkan wani aibi ya tabbata ala rasulillah a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka min fadlik ya Allah ina roƙonka daga falalanka Allah ka bani falalanka in ka zo shiga masallaci ka roƙi rahama ka zo ibada ne in ka zo fita kuma ka roƙi falala kila kasuwanci zaka tafi ko noma ko kiwo ko wurin aiki kana neman wani falala ne na duniya sai ka roƙi falalan Allah subhanahu wataala shiga masallaci kuma ka roƙi rahama saboda ibada me ka shigo yi sai Allahumma asimni mina shaitanin rajim ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaitan an rajimi tsinenni an rajimi abun jefewa an rajimi abun nisantawa daga rahmar Allah subhanahu ta'ala dan in ka fita kuma masallaci kan wurin shirya ne ko yana da wuya mutum ya sabon Allah a masallaci to yanzu ka zo zaka fita masallaci zaka tafi kasuwa ko makaranta ko wani wuri daban to akwai wani kuma kuma yayi wasa da hankalinka a wurin to sai ka nemi tsari daga me daga sharrin shaidan ka nemi Allah ya baka falalansa kuma ka nemi tsari daga sharrin shaidan din kada ainihin ya sa kuma ka bata a lokacin da ka fita daga masallaci sai ka zama mumini a masallaci in ba masallaci ba kuma kai ba mumini bane to amma kai wannan addu'ar sai ubangiji ta'ala sai ya kare ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya fita daga masallaci ya faɗi wannan addu'a cikin nan sai ka faɗa sai azkarul azan wato zikirin da ake a lokacin kiran sallah ya ƙulu misla ma ya ƙulu mu'azzinu illa fi hayya ala salati wa hayya ala falahi fa ya la haula wa la quwwata illa billa. mala ya ce idan ka zo in mai kiran sallah yana kiran sallah ya ƙulu shi mutum kenan musulmi zai faɗa misla ma ya ƙulu mu'azzinu misa irin misalin yadda mai kiran sallan yake fada, za ka dinga sa yadda yake fada, in ya ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haka amma yace wa illa fi hayya ala salah sai dai in ya zo wurin hayya ala salah da kuma hayya ala fala shine wa hayya ala fala in ya zo hayya ala salah da hayya ala fala to fa yaqulu anan zai ce la hawla wala quwwata illa billah sai faɗi la haula wala quwwata illa billah aure wannan kuma ya tabbata hadisin bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu ko fa idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin in kun ji kiran sallah ku dinga kwaikwayon mai kiran sallah ku faɗi irin abun da yake faɗa amma in yazo hayya ala sala hayya ala fala to ku ce la haula wala quwwata illa billah me yasa saboda in ka ce Allahu akbar wannan zikiri ne Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma sai mutum ya maimaita ashhadu an la ilaha illallah shi ma zikiri ne na shaida ba bauta da gaskiya sai Allah sai ka maimaita in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma zikiri ne sai ka maimaita amma in yace hayya ala salah ku fiskanto zuwa ga sallah kaga wannan ba zikiri bane kudaitar da ku yake ku fiskanto zuwa ga sallah in yace hayya alal fala ku fiskanto zuwa ga tsira to wannan yana kudaitar da kai ne ka taho sallah don ka samu tsira to kai ba za ka maimaita wannan ba saboda ba lafazin zikiri ne. sai aka samo lafazin da na zikiri ne maimakon wannan sai ka ce me la haula wala quwwata illa billah babu dabara ga kaucewa wani sharri ko sabon Allah wala quwwata babu karfi a bisa yi wa Allah ta'ala ta illa billah sai da taimakon Allah to kaga la haula wala quwwata illa billah lafazi na zikiri kuma ya dace ka faɗe shi anan ka fiskanto zuwa ga sallah ka fiskanto zuwa ga tsira to yanzu kuma ai sai Allah ya baka dama kafin ka yi haka ne watakila ka ki zuwa kaga wannan sabon Allah ne sai ka ce la haula babu dabara ga barin sabon Allah watakila kai kokarin zaka taho sai ka ce wala quwwata ka ce wala babu karfi a bisa da'a wa Allah ta'ala na amsa wannan kiran illa billahi sai da me taimakon Allah ba yanda za ka kauce zama baka je ba ko ka samu karfin zuwa sai idan Allah ta'ala ya taimake ka so za ka ce hayya ala sala ku fiskanto zuwa ga sallah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ba yanda mutum zai ya kauce wa sabon Allah ko ya dage ya samu karfin yin da'a wa Allah ta'ala illa billahi sai da taimakon Allah kaga Allah sai ya taimake ka hayya alal falah ku fiskanto zuwa ga tsira sai ka ce la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya taimake ka sai ka tashi sai ka tafi masallaci haka zaka faɗa hayya ala sala aqbil ila sala ka fiskanto zuwa ga sallah kar ka ce kai gaggawa a kuskure ne na fassara sai ake fassara wannan hayya ala sala ku yi gaggawa zuwa ga sallah hayya ala fala ku yi gaggawa zuwa ga tsira a'a larabcin bai nuna haka ba kuma shari'a ba ta son gaggawa in za a tafi don hadisi ya ce in za ku tafi sallah fatuwa bi sakinati wal waqar ku tafi kuna nitse wala tasaun ku tafi kuna gudu to in kace ku yi gaggawa ai wani zai zo da gudu ko yayi sauri yana ta sauri kuma shari'a ta hana sannan lafazin larabcin baya bada haka hayyan nan ismu fi'il ne ma'anarsa aqbil ka fiskanto hayya da ha'un amma akwai hayya hayya da ha'un ha babba kenan shi ma'anansa kai gaggawa hayya hayya hayya bina ku gaggawa mu tafi to sai wasu suka ɗauki ba sa bambance ha'un da ha'un sai suka bawa ha'un fassaran ha'un maimakon hayya ka fiskanto sai aka fassara shi ka gaggauto shi kuma gaggautowa hayya hayya yadda ake rubuta su daban kuma yadda ake faɗan su daban saboda haka ka gyara wannan fassara ko fassaran ai gaggawa yayi karo da me da hadisi kuma larabcin ba zai wannan ma'anan ba kwata kwata ismul fi'il ne ma'anar sa aqbil ismul fi'il al Sau da haka sai ka canja da la haula wala quwwata illa billah wannan shine zikirin kuma lokacin da ake kiran sallah kaga ka tafi masallaci yanzu da ka zo masallaci kuma za a kira sallah kila ka zo kafin a kira sallah ko kana hanya ko makamancin wannan shikenan sai ka maimaita duk abin da mai kiran sallan zai faɗa amma ya ce hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah haka manzo Allah sallama ya ce ai wannan addu'a ta farko kenan ko zikiri na farko na kiran sallah sai ya ce yaqulu na biyu kuma yana cewa Wa ana وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت muhammadin rasula wa bil وبالإسلام دينا sai ce ya ƙulu zalika aqiba shahudin mu'azzin wannan hadishin wato imam muslim ya ruwaito shi daga hadisin sa'ad bin abi waqqas yace duk wanda ya faɗi wannan zikirin da na faɗa a lokacin da ake kiran sallah gufira lahu dhanbuhu za a gafarta masa zanubansa to sai riwayan ibnu khuzaima sai tace zaka faɗi wannan ne aqiba shahudin mu'azzin karshen tashahudin wato shi mai kiran sallah in ya gama da hayya abun nan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kana kwaikwayon sa yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya gama nan to a lokacin ne kai kuma sai ka ce wa ana nima wa ana nima ashhadu an la ilaha illallah ina shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kaɗai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma tabbal annabi muhammadu bawan Allah ne manzonsa ne raditu billahi rabban na yarda cewa Allah shine ubangiji shine mahalicci wa bi muhammadin rasula na yarda kuma annabi muhammad shine manzon Allah na yarda Allah shine mahalicci shine abun bauta da gaskiya wa bi muhammadin rasula na yadda da annabi muhammadu kuma manzon Allah ne wa bil islami dina na yadda cewa addinin musulunci shine kawai addini inna dina indallahi al islam sai ka faɗi wannan kai kalmar shahada ka yarda da Allah shine abun bauta mahalicci sannan ka yarda da annabi muhammadu manzon Allah ne ka yarda da addinin musulunci shine kawai addini in ka faɗi haka manzala sallama ya ce za a gafarta maka zunubanka lokacin da ya gama ashadu ashadu sai ka faɗi wannan ruwan ibn khuzaima tace kulu zalika zai faɗi haka aqiba karshen tashahhudil mu'adhdhin inda mai kiran sallah yake ashhadu ashhadu in ya gama sai ka faɗi wannan sannan wannan ita ce addu'a ta biyu ta kiran sallah ta uku yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da faraghihi min ijabatil mu'adhdhin wato wannan hadisin kuma hadisin muslim ne mala yace yusalli zai yi salati ala nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bada faraghihi min ijabatil muazzin bayan ya gama amsa wa mai kiran sallah wato in ya gama kwaikwayon mai kiran sallah zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati saboda hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As yace idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abun da yake faɗa sai ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashara duk wace idan kuka ga mai kwaiko mai kiran sallah ku mini salati don duk wanda ya mini salati to ubangiji salati kwaya daya ubangiji ta'ala zai masa salati goma zai masa salati goma saboda haka kenan sai kai wa manzo Allah salati sai Allah ya ɗaukaka darajanka sau goma sai ka nemi salati ibrahimi ka yi Allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ko makamancin wannan daga cikin salatin manzo Allah wanda ya zo a sunnarsa ya tabbata a hadisinsa sai kai wannan bayan ka gama kwaikwayon mai kiran sallah sai kai wannan salatin ya tabbata hadisi ingantacce hadisin muslim ka kenan bayan ka kwaikwayo mai kiran sallah kuma akwai salatin manzon Allah sannan na uku ya ƙulu bayan ka gama salatin manzon Allah kuma sai ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad zaka faɗi wannan addu'a daga Allahumma rabba hadhihi da'wa zuwa alladhi wa'adta wannan riwayan Bukhari ne ma al-Bukhari ya ruwaito wannan amma ƙarin innaka la tukhliful mi'ad wannan riwayan bai haƙi ne riwayan bai haƙi to wannan innaka la tukhliful mi'ad malamai sun yi sabani ya inganta ko bai inganta shak shakunis din ko kuma shak nasiruddin albani ya da'afa amma shak bin bas yace isnadin sa hasan ne shi yasa malamin ya kashi anan don an samu malamin da ya inganta shi yace hasan ne ma'anar addu'a shine Allahumma rabba hadhihi da'wa ya Allah ma ma'abocin ko mahalicin wannan addu'a attamma cikekkiya wato mamallakin wannan addu'an cikekkiya ko wannan kiran cikekke shine kiran sallah kenan wasalatil qa'imati da kuma sallah tsayayya shine sallan da za a yi bayan kiran sallan ati muhammadan ka ba annabi muhammadu alwasila wasila wasila nan wata daraja ne manzon sama ce a roƙa masa za a ba wani bawan Allah ranar alkiyama wannan daraja ya ce yana fatan ya zama shi za a bawa sannan wal fadila da ƙarin daraja kar ku nema mini ƙarin ɗaukaka ya zama na fi dukkan annabawa ɗaukaka ranar alkiyama wa ba'athu ya Allah ka tashe shi maqaman wato matsayi mahmudan abun yabo allazi wa'attahu wanda ka alkawarta masa wanda ka alkawarta masa wato shine ash-shafa'atul kubra wa sayab'asuka rabbuka maqaman mahmud kaga ash-shafa'atul kubra ce ton da ba mai iya yin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine lokacin da mutane suka zo farfajiyan alkiyama gumi ya lullube su da wahala da bone da wayo Allah na shiga uku da bakin ciki sai a nemi wa zai ceto ba annabin da zai iya yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maqaman mahmuda matsayi abun yabo wanda mun karanta wannan mun yi bayani sa misbahu sali, cikakken bayani to iya wannan ba iskali wajen ingancin sa amma innaka la tukhliful mi'at wasu malamai sun ba'afa wannan riwayan wasu sun ce ingantacciya ne hasan ne innaka wato allazi wa'adta wanda ka masa alƙawari innaka tabbas kai la tukhlifu miad baka saba alƙawari akwai ma wanda ya kara da yawmal qiyamati allazi wa'adtahu yawmal qiyamati innaka la tukhlifu miad duk bai inganta ba to wannan ya tabbata hadisin Jabir bin Abdullah manzala sama ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da ake kiran sallah bayan an gama kiran sallah yi wannan addu'a yace hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah ce to na ya tabbata masa ranar alqiyama manzo Allah ta sama zai cece shi ka kwaikwayi mai kiran sallah in ya gama ka yi salati wa manzo Allah sallama sannan in ka gama sai ka yi wannan addu'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadan al wasilati wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi mahmudan alladhi wa'adta in kai wannan addu'a to shikenan zaka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata hadisin muslim ingantaccen hadisi sannan bata kare a nan ba yace da uli nafsihi bai zani wal iqama fa inna du'a hina idin la yuraddu shikenan kai ko kai mai kiran sallah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi salati sannan ka roƙa masa fadila da wasila da maqaman mahmudan yi irin wannan addu'an zaka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi sallam. can kuma zaka samu gafarar zunubanka in kai wa ana ashhadu an la ilaha illallah zuwa ƙarshe sannan kuma sai kai wa kanka addu'a muhallin addu'a ne shi yasa yake summa sai ce da uli nafsihi sannan abu na karshe kai wa kanka addu'a bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama in ka gama wannan kuma sai kai addu'a kafin a tada iqama fa inna du'a hina idin domin addu'a a wannan lokacin la yuraddu ba mai da addu'an Allah ta'ala yana karfanta wannan kuma Abu Dawud da ne ruwaito hadisin daga hadisin Anas bin Malik yace la yuraddu mazala sa sama yace la yuraddu du'a al adhan wal iqama hadisi ne ingantacce manzala sama yace ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama in dai kai addu'an to addu'an karbebbiya ce ina daga cikin muhallin karban addu'a tsakanin kiran sallah da da iqama to kenan sunnonin kiran sallah guda nawa ne sun kai guda hudu ko ka kwaikwayi mai kiran sallah duk abin da ya faɗa ka faɗa amma in yazo hayya ala sala ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala ka ce la hawla wala quwwata illa billah in ya gama ashhadu ashhadu sai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina in kai haka za a gafarta maka zunubanka sannan sai kai yi manzon Allah sallallahu alaihi salati in gama salati ɗaya Allah zai maka salati goma mana zai ka ɗaukaka ka sau goma sannan bana sai kai Allah rabba hadhihi da'wati tamma was salati al ati muhammadan al wasilata wal fadila maqaman mahmudan alladhi wa'adta in kai wannan ka roƙa manzo Allah wasila da fadila da kuma shafa'atul kubra shikenan wannan kuma zaka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe kuma fa'idan shine kai addu'a ka ɗaga hannu kai addu'a kuma wannan addu'a la turaddu ba a mai da ita ana karɓanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan kuma zaka roki alherin duniya da lahira gaba ana gama kiran sallah in ka gama wannan zikirin kuma sai ka ɗaga hannu ka roki alherin duniya da lahira insha Allah za a amsa maka addu'arka ina gani anan da mu tsaya sai kowa an gama kiran sallah sai shiga sallah to za mu shiga addu'an buɗe sallah amma suna da yawa addu'o'in buɗe sallah mun kusan awa ɗaya za mu tsaya anan kuma sai gobe insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam zan yi addu'a da yare na a sujada bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah wato addu'a da wani yare ba larabci ba malamai sun karhanta shi idan mutum ya iya larabci suka ce makaruhi amma in bai iya ba kuma ba makaruhi bane zai iya yi ka ba dalilin da yana mutum addu'a da yarensa a cikin sallah a sujjada ko ƙarshen tahiya amma in ka iya larabci ba a so hakan ba kai da larabci maimakon kai da kai da yarenka ko kuma ka je ka haddace wasu addu'o'i na manzala da sama wanda suka yi kama da irin bukatar ka sai ka yi su in kai haka yafi sannan ya ce menene hukuncin aski da ake yi mai suna malu wato gusar da gashi gaba ɗaya a masulunce <laughs> to aski malu yakan zama wajibi yakan zama ja'izi wato ya halatta kuma yakan zama haramu ga hmm, karanta fiqhul adiya wal afkar na Sheikh Abdul Razzaq Abdul Musin al-Albad al-Badari ya kawo inan kashe-kashe wato aski kolkol yakan zama wajibi a aikin haji ko umra in shi ka zaba don aski wajibi ne in ka gama aikin hajin ka ko umranka saboda haka sai ka kwalkwale kanka gaba daya kaga wannan aikin wajibi kai ina ba duk da cewa za a iya saisayi to amma dai hilakan wajibi ne ma'ana in ka duk wanda ka zaba ɗaya a cikin su ya zama shine mai wajibin ka da kai ina fata mun fahimta kenan aske kwalkwal ko ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi a aikin haji da umra in ka kalle shi cewa mutum bai zai fita daga aikin hajinsa sai umra ba sai yayi aski sai zaɓi yayi yi kwalkwal wannan wajibi ne dama ya yi sannan da ya zaɓi kwalkwal kuma ya fifita shi akan saisayi sai zama mustahabi ya aikata don da zai rage gashin kansa ma da ya yi kaga wannan ibada ne kenan na biyu wanda zai zama mubahi cewa ya halatta shine haka kawai ka aske kanka kwalkwal don ka sha iska wannan in kai shi kawai don ka sha iska wannan ya halatta ne amma babu lada saboda mazala su bai taba aske ta kwalkwal sai a aikin haji ko bai taba shi ba ya aske kansa gaba daya sai a aikin haji ko umra to na aikin haji da umra ibada ne na wajen aikin haji da umra kuma in kai don ka sha iska sai zama mubahi ne halal ne na fata mun fahimta akwai inda yake zama haramun shine ka yi shi saboda zuhudu ko saboda neman lada sai mutum ya haske kansa kwalkwal don ya nuna mutane wai shi mai tsoron Allah ne shi mai zuhudu ne ko shi mai ibada ne ko kuma shi mai sufanci ne to wannan malamai suka ce haramun ne domin ya yi wani abu wanda ba ibada ba kuma ya mai da shi ibada sai zama bid'a kenan ba a bauta Allah da aski kwalkwal sai a aikin haji ko umra in ka ce a'a ka aske kanka kwalkwal ya fi akan ka yi saisayi ya fi lada akan ka yi saisayi kuma ba aikin haji ba ba umra ba to ka zo da bid'a a addini da wanda ya aske kansa kwalkwal da wanda ya sai sai ya rage kansa bai aske kwalkwal ba duk ɗaya suke a wurin Allah in dai ba umra ko aikin haji ba nan ne ake bambancewa to da haka idan mutum ya zo yayi a matsayin wai tsoron Allah ne ko wani abu to wannan haramun ne shi yasa ai mai zuhudu yace wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'sin wala bi tashaqqus al-abdan jahran walakin bi tuqa qawlan wa fi'lan wa ithar sawabi ala al-kharaj zuhudu ba shine ka kwalkwale kanka kwalkwal ba ba shine kuma ka bar jikinka fututu ba ba tsafta a ka fifita ladan da zaka samu a lahira fiye da abin da zaka samu na abin duniya wanda shine zuhudu tsoron Allah shine zuhudu na'am wanda yana cewa malam kai bayani akan dabbobi wayanda mota wanda mota ta buge ko ta fada jiya idan har ana ganin dabbar za ta mutu ko an yanka ta zama haramun a ci malam to idan dabbar na faman mutuwa kuma ba a san me dabbar ta ci ba idan aka yanka ta ita ma ta fada cikin wancan hukunci da ka ambata to in ba da wannan hasan dai a fahimci wancan ma'anan ma'ana yana je na so ya ce ko ba yanka ba za ta mutu idan mota ta buge dabba ta zarta makasanta hanji ya fito ko aka riba ta biyu ko aka mata wani rawanin da kai ka tabbata mutuwa za ta yi to ko ka yanka yankawanka banza amma in ana tunanin za ta iya rayuwa in an mata jinya aka kai ta asibitin dabbobi za ta iya jinya ta rayu sai ka yanka ka ci ka yanka wannan za iya ci sannan sai ce to idan kuma wata dabba aka ga tana harbe harbe ba mota ne buge ta ba ba yar wata ne ta tunkure ta ba ba rami ta fada ba ba daga sama ta fado ba ba zaki ne ko da musa ya ci naman ta ba sai aka ga tana shure shure kamar za ta mutu za a iya yankawa za a iya don nan ya za ka yi ka gane tabbas za ta mutu ba za ka iya gane ba so da aka yi an ga alaman za ta mutu za a iya dalili akan wannan hadisi ne ingantacce wata baiwa an ba ta kiwo mace jariya an ba ta kiwo da ta je tana kiwo sai wata dabba ba ta da lafiya sai ta ga kamar za ta mutu sai ta nemi dutse mai kaifi sai ta yanka dabban da shi kuma maza sama bai ce kar a ci ba kaga fita biyu kenan in dabba ba ta da lafiya ake ga kamar za ta mutu za a iya yankawa amma ban da wa'ancan nau'o'in da qur'ani ya ware a ita shari'a ta da daman ta ware abun da ta ga dama ka kuma sai ka tsaya inda shari'a ya tsai da kai ban da wa'anda na faɗa jiya al-munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadiyatu wa ma aqala sabu ban da irin wa'annan nau'o'in kawai haka kawai ba ta da lafiya ba san me ya same ta ba shike nan ta yanka to za in an yanka za a ci na biyu kuma za a iya fa'ida ta biyu za a iya yankawa da duk wani abu mai kaifi ba sai wuka ba kaga dutse ta samu mai kaifi sai ta yanka sai ka samu falanken kwano mai kaifi ko wani sille kara mai kaifi ka yanka ko wani karfe ko menene inda zai iya zubar da jini to za a iya cin wannan yanka kullu ma an hara dama wa zukira smullahi alaihi yuqal hadisi ne ingantacce duk abin da ya zubar da jini aka ambaci Allah aka yanka da shi a ci na fata mun fahimta saboda da haka dabban da za a ce ba ta da lafiya a yanka ta ta sha bamban da wa'incan wanda Allah ta'ala ya lissafa ya ware ya sharɗanta musu sai in a galibin zato ba a tunanin za su mutu to shine za a iya yankawa in ana ga tabba za su tafi ko galibin zato ko kaya ko baka yankawa ma za ta mutu to wannan in ka yanka ma ba za a ci ba wannan kuma iya dabbobin da Allah ya ware din a kansu kawai za ka tsaya kar ka fada da abun kuma kai gaba ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai wannan ya ce malam eh, saki ya yi wa matarsa saki ɗaya ya rubuta a takarda sai ta ce da shi in ka isa ɗan halak ka rubuta saki uku shi kuma sai ya rubuta saki uku to wai yanzu da wanne za a yi aiki to ai ka isa ɗan halalin ne wanda wasu aiki da dukansu ba kawai <laughs> kawai mace ta zo ta ruɗa ka eh? <laughs> ɗayan ma ya ishe ta in ka batta da ɗayan ma kuka za ta kama daga baya saboda hankalin su rabi ne za su nemi a sake su in an sake su kuma daga ba su shiga damuwa suna ta kamun kafa suna kuka kai kawai in ka isa dan halal ka kara ka kyale ta da guda ɗaya ma za ta gane cewa kai dan halal ne sai ta zo tana kamun kafa amma ta ruda ka ka kara guda biyu ka yi saki uku take hmm? to ka ga wannan matsalan babban matsala ne yanzu ba saki uku ne a kalma ɗaya ba ya yi saki ɗaya wannan yana zaman kansa yanzu ka tace in ka isa ka me ka ƙara sai ya ƙara biyu yanzu ya yi saki sau biyu ɗayan kuma saki ɗaya ne ɗayan fa biyu ya dunƙula ya jefa su kaga a mazhaban jumhur ulama matarsa ta ku saki uku ne amma zancen da ya fi inganci saki biyu ne na ɗaya da da na farkon nan ya tabbata saki yanzu kawai kamar ma tana idda ne ya ƙara sake yanzu kuma ya ƙara mata mai ɗaya daga baya wannan fa ya riga gama sakin ya rubuta shi in kai dan halal ne kai me ka ci ka sai ya ƙara da idan mutum ya sake matarsa tana idda yana da daman ya kara wani sakin kuma an sake karin kuma za a lissafa shi daga cikin sakinta yanzu ya sake ta ta nemi ya kara shi kuma sai ya kara to amma sai tunkula biyu ya kara sai mu ce to ɗaya za mu ɗauka a cikin biyu don haka ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da kuma shekara biyu na zamanin Umar sai daga bane ne ga ana wasa da su ce duk wanda ya tunkula ya watsa su za mu watsa masa su saboda haka sai a riba shi da iyalinsa gobe ma ya sake in ya ce uku kawai sai a ce ukun ne gobe ma ka sake wani ma ba zai sake ba dan duk wanda ya saki matarsa saki uku sai Allah ya jarrabe shi saki uku a kalma ɗaya sai Allah ya jarrabe shi ya zo yana jarraban mata to zai masa hukuba tunda haramun ne yin hakan din ka dunkula ka mika su da ɗiɗɗaya ake yi ɗiɗɗaya in sun gama ka sake in wani abu ya sake faruwa ka kara at-talaqu marratan ko ka rike da abin nan ka rike ta ko ka sake ta karka cutar da ita sau biyu in ka sake kara na uku shikenan ta halatta maka ba da haka a yanzu a nan matarsa ta saku saki biyu ne a bisa zance mafi inganci in ya ga dama zai iya mai da ita amma nan gaba bayan ta sake cewa in kai dan halal ne ya kara ɗaya shikenan ta tafi kenan sai dai in ta je ta yi auren ta sake dawowa ka cika ta na ukun kenan saboda haka yanzu saki biyu ne zance mafi inganci kuma abin da kayin sunan sa wauta da bai kamata ka biyo mace ba hankalin ta rabi ne kai kuma da ka cikakke ne ka dale ta da guda ɗayan kawai ta je ɗayan ma sai ta yi kuka a kansa ko a gaban ka ko ba a gaban ka ba za a sauke wannan yana cewa mala an ce ba a cewa wa alaika salam ko assalamu alaika sai dai ka ce wa alaikum salam ko assalamu alaikum ko da mutum ɗaya ka samu haka ne wannan magana to ba wai ba a cewa bane ya halatta fada don ya zo a hadisi assalamu alayka ko makamancin wannan ko wa alayka salam amma abinda aka fi so ka ce assalamu alaikum ko wa alaikum salam kuma ko da mutum shi ɗaya ne me yasa in ka ce assalamu alayka kamar sallama mutum ɗaya ne assalamu alaikum kuma sallama mutane da yawa amma ko mutum shi ɗaya ne ka ce assalamu alaikum kar ka ce assalamu alayka in su biyu ne ma ka ce assalamu alaikum kar ka ce assalamu ma. haka yanzu ka amsa ka ce wa alaikumus salam kar ka ce wa alaikas salam ko wa alaikumus salam me yasa saboda ko da shi ɗaya ne ai yana tare da mala'iku kowane mutum mala'iku nawa yake tare da shi mala'iku shida ga sahibul yamin ga sahibu shimal ma yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda haka na dama yana rubuta kyan ayyuka na hagu yana rubuta munana suna tare da kai sannan kuma da hu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi akwai mala'iku da suke kare ka biyu a gaba biyu a ina a baya kaga yan hada ya zama nawa shida ko ka gansu ko baka gasu ba kana tafiya da mala'iku guda shida biyu a gaba biyu a baya daya a dama daya a hagu sai nace maka assalamu alaikum har da mala'ikun kenan aminci Allah ya tabbata a gare ku saboda haka har da mala'ikun kai wa sallama shi ya fi akan ka ware shi shi kadai ka masa sallama banda banda mala'iku kuma haka yazo a sunna shine shigar sallaman da aka fi so assalamu alaikum amma assalamu alaikum ya halatta yana yana cewa malam eh, ina tambaya ne akan zikirin da ake yi yayin shiga banɗaki eh, malam na kasance ina alwala a bayan gida kuma an ce kada ambaci sunan Allah a bayan gida shin malam ya zan yi farko dai zikirin shiga banɗaki kan a shiga ake yi na fita kuma in an fito ake yi sai ka bar banɗaki wanda za ka yi na alwala shi ma ba za ka yi shi a banɗaki ba in ka gama alwalan kai a alwala kai in a banɗaki kai alwalan in ka gama alwalan in ka fito sai kai, amma kar ka a cikin banɗaki ba a ambaton Allah subhanahu wataala a banɗaki saboda wuri ne wanda yake mai kazanta amma in a sarari kai ka kaga za ka yi wannan zikirin a inda kai alwala a tambayarsa ta gaba ya ce malam menene falalar yin azumi a cikin wannan wata to ya tabbata a sunnar sa sallama hadisin Aisha cewa mazala sun yana yawan yin azumi a watan Sha'ban kuma babu watan ma da yake yin azumin sa sosai har ake ganin kaman zai cika watan ma kaman Sha'ban saboda haka falalansa shine kai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yawaita yin azumi a watan Sha'ban amma kar ka kammala sha'ban din gaba daya cika tashi gaba daya kuma ba sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma watan rajab shine wanda hadisi bai inganta na falalan azumin sa ko qiyamul lailin sa ba sai dai mutum ya ga dama yayi azumin kawai a matsayin azumi na nafila ba a matsayin azumi mai falala wanda ya bambanta da sauran watanni ba wannan kuma yana cewa malam na ga wasu in ana ikama in an zo kada kamatis sala sai su yi tofi su shafa su wai menene matsayin haka babu shi wannan asuna. ayan an tuna min da wani abu ma da ake yi da ake faɗa ba wani magana kai tofi ana an in zo ka kama tu sala sannan ba za ka ce aqama Allahu wa adama haba wasu suna faɗa in an ce qad qamati sala sai su ce aqama Allahu wa adama wannan bai inganta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a faɗa ba na'am daga ƙarshe sai masu bukatar addu'o'i masu bukatan addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su alkhairi wadanda suka aiko mu Allah ya biya mana bukatun mu alkhairi kuma gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب